بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام إجي بويا تويتي اتسونا بي يكوي وعي لا شباشين كتان بابوننا إننا ija babe man ko man koy baye ji man baye ma mai malam muhammad at-tahir al-kalin ciko insha Allah wanda bai ba wannan nan kuma ya sa jama'a ji mi assalamu alaikum wa rahmatullahi alaikum assalam makanta yi wannan je to ba man je iwa ni malam man yi bayan ba ci mai malam muhammad abdullahi ko a sa jama'a ji mi assalamu alaikum wa rahmatullahi to insha Allah yi dan bayani eti makasidu shari'a inan na ide ga mike gutana ya manya bayi ga acabe malam muhammad atahiri shin ilimin makasidu shari'a na adaka na ya ji lura biyun e ba ibada jona shin e za ji kokari wannan har ka ibado wace ga wai ji amfani bai makasidu shari'a kashi ta yaki alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillah wale ga makasidu shari'a na daga alkur'ani be sunne be ba sahabe jun gaba wawun e bogo wen lami latu yana e dalili ji be adini ya musulunci ga lotu gangani be ina mun ji tunye gba gangani be ne ga baze na ko ne ga safi zanu ga wan tsaye un cha ga gan ya mitu makasidu shari'a hmm. bal mini ya manufa tsaye adini bu don adini lazo wuju daga emi latu tunye gba gama la al shatibi rahimahullahu ta'ala littafin al-muwafaqat yan mun ga undamini maqasid ya addini ya musulunci so ikhrajun nasi min da'iyati hawahum Allah za shawa ta daga ya yabo yabo na yin tutu aksara man fil ardi ka an sabilillah fa in lam yastajibu laka anna ma yattabi'una ahwa'ahum gamma lamman jikali tafiye tiyan zammul hawa nya e eh, kubo yan zulami tu e tuyen gwambo no. i a e tiyan e gana wo gigan china suku wale ga aga gen ibada no. ko iba yaga aga gen ibada mm. ene wabe zene za diulami tu mm. ati allaha wa ati rasul wa in tuti'uhu tadu wa ma takum rasulu zo ma na nahakum anhu ku unjiwo wa waɓe beki na dabona unjiwo wa beki mana dabona hmm. bani asuba ya raka gu ba kila ci gu ya raka gu ba unji raka gu ne ayo ko bani magari ya raka gu ta kila ci raka gu ta unji raka gu ne ayo ko ta hmm. tawafiye masallaci ka ba yi zaji na mu zugu to ba kila ci je zuguwa ayo na'am ko ene biacin a gane hali iri ne e eh, ga wa dogi ga ilolo ke kilo kilo kilo kilo ya wadiya mitu hmm. itabi ma unzila ilaikum min rabbikum waliga ne waza beze da ne ibada wani nga da wani amma ebo ne e waga la mi tu na wancin lawu gan na sindo ciji ko ijtihadu ko istinbatu yan mando do ciji hmm. wọn abe lauga mini amfani na da ibada kan zauna mudana na ke misali banin nana takwallahi da su ko suku un di amfani shi sarauni ebene da sun sako da mine ne lazaje wali na la inna awliya allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun da sun sako wani laza gangwa daga ina wasai jannabuha al atqa da sun sako wani laza ganda jannatu tilkal jannatu da rithu min ibadina man kana taqiya da sun sako wani laza diaziki wa man yataki la yaj'al allahu makhraja wa rizqu min haythu la yahtasib da sun sako wani laza wadu tun daga bayi ba ko mm. mai take la Allah min amri yusra ko mm. mai ya za to ilimi wa kula wa yu'allimu kuma la bene biyu ne wa le da sun sako inde faida ji saro man ji ma janga ga yutubo ko misali bani fifen azum fifen azum wala za lo ali janne bo hadis ne ga yatin arayya no na fifen azum wala za de murakaba yan ce ci wala za yan ta zu wani be za hakuri wani be za lafiya mu mm. da amfani da shi wani billahi kaka na ko misali bani jinjiyan sallai jama'a Hmm. emi salen hmm. jama emila to sokuyo emila to ta tu lẹ ngbaza tatu wọn lazadi akuri wọn lẹsẹ je kokare la mi tu edo shishi wọn golo go lokaci so di anfa wọn mi iye wa ilimi gangan ibe doji wọn laye ogun ibe doji na to na ili ya ni ya gbinga eti wo na ko e, anfani hakuri ko hakuri ni anfani bu wọn laza ku yikini lotu kirki wọn laza ku yikini biya betun dede wọn laza hmm. eze dzi eze eze kɔntoro yɛn fushi ne ka bɛ gangan wɔn adiw ne bɛ ne bi a tiɲɛ ka ne ko amfani a salatu jiya ne bi sallallahu alaihi wasallam wa ale ga ke ibn qayyim na litafin jalla wala famu un la ba un la bayani bi sarawi yati amfani a salatu ne bi sallallahu alaihi wasallam ke min litafin alwabil sayyibo un la bayani bi sarawi yati faida ne dajijiyan azkaro na ke min litafin jawabul kafi un la bayani bi sarawi yati faida imani gangani bi wallahi misali mm. kem na jawabul kafi ke la bayani ba saro ya tiya na dajijiyan na ko yi gani ko wale ga jijiyan na shi e shi na shi man shi ajin ala mi sun mm. wani lai dalawi rahimahullahu ta'ala wani suke mm. kalitafi na gaggaye tiyan amfani shi yeji jijiyan ibada jona hmm. a sheikh abdurrahman ibn nasir sa'adi risala ya dabana juka yace mahasinu shari'at islami ko mahasinu dini islami ko littafi ne da biya cin gana na juka yace faida faida yan tauhidi faida yan sallah faida yan zaka faida yan aji faida yan kazan faida yan kazan wale yake ibn qayyim na rahimahullahu ta'ala littafin kai ce ilimin miftahu darus sa'ada wa man shawwilat al ilmi wal irada nan la bayani be dan guru na ga yatiyan fa'idayen amfani fa'idayen ilimi bene biyu ne na wali yayin da yewa ga ilitin ya ba abun nan ga ya gan ibada wade ina dambo na ji na wabe makasidu wabi makasiduwa wabi amfani wabi amfaniwa shari'a ji foro biya sai wuce adi amfani amfani eh, eh, eh, wuce adi amfani shari'a mai kangwayen ya sai wuce egun a ko mai egun na dabo ga amfani na waga iliye gan mu dambo nan wa na kanil wal maisir kul fi ma ismun kabirun wa manafi'u lin nasi wa ismu ma akbaru min nafihima amma jaribiyar ibada ne ta ce wa bani amitu ga gbuo mima shitukpa akpatunta ga ji mima ajin soko ajin ke mina anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam un jina amma wun cike kan gan man yi ga bela bayani be tiyan falala ubo bi amfani na idan bane bi fa'ida na idan bane wale ga jiji pepe na wasan zane kan gan fayin ebe hmm. ibada jin bi tun kirkiro ebe kuku yikini bi ne shide a cinga gane nan o male ga kpikpe gannan da muhimmanci sarawi ebo ya e zo kiwo ga ya kpe ilime da shari'a wa wafiya tula marin rayuwa ji zuma kawai ha hatta to addini ngai e ko kon to koyan shari'a na addini zagage imani gage hmm. akidu ngage nga ibada jiya soko nga zoge nga zoge a agbinga kabaru nga ejede ya ifu alikiyami ma wa ke ya gada alijanna gangani be aminci na amma ga mai je batawo wa malagwa sun adiniya ifu alikiyami abi dabe a ciga da danin ga wali amfani doro dan ba hmm. kashi la hmm. khaira fil lazatin ba da hannaru alkhairi da mana ya zagawo zuma gugu mm. a ga na yana zai lona ya buga ya zuga tuzo gangani bi addini ma addini limali fastam fastamsik bihi fadiya'uhu min azamil khusrani wallahu a'lam jazakumullahu khairan before mi loita malam ah, muhammad abdullahi na ade ganaji tamdo chaja labiyan sayyidina umar lokaci na eti eshina jan shena a lokaci na saba jilo madina nan kafiri fe ka gan matan da ta dia a lokaci na be shi makka nan annabi ce ga to ga amma masallaci ka ba ce ka she ce ba be gan ka goda biyayi ka goda biyayi to lokaci na musulunci ba da izza ta zan nan a fe ga to yi la en na cho daga nan maksad dama in la na bici gani gana wa adiani nan shi ga en na cici ki bayani na mai ajin ba sam da ce she ba ga gan godiya ba na ne yɛ ne lasa sie fi azun ne bɔ da ama takwa na wuyi wòyi maksa diɛ azun fi takawa takwa wɔre da mu so ki bayani na man yɛ aji. wale gan ah, egwala sun addini ya musulunci ya zuga zuzo bi addini ma to imani to ibada to azkaru to tabiya kirki to hali wangi ya zuga zuzo gangani biyu yi ma ya e buga ya zubu shi shunga to yan lai zace fiyazu ne buga zuwa ta kuwa layi kuma wunde ta kuwa layi ne buga wuya fiyazun biya ko ya zabe shi shunga yan lai zace ji sallah ne bu paso ko ga wuman wuya paso ko ani wa kimi salata li zikiri ya e buga wuya ji sallah biya ko ya zaɓe shungayen la'aci ga ajin imani nan ya bo ya zulu je wali gayo kuma wuya da matsayin ya wusulu ani wuya je wali ani ya buga wuya wuya ji imani wuya ji imani biya ngole na ne bata fahimta boji umali ba wuya mu wanda sallallahu alaihi wasallam ba ibn anabi sallallahu alaihi wasallam ya zaddan ne de falala kuna ya zama de falala kuma hmm. to suma anabi wato feji ba da ya sako habbe fonu din jone wa budu rabbaka hatta yati yakal yakin anabi sallallahu alaihi wasallam ma to nu da tan ajele wona un fe da jiji ko anabi ga sala as-sala ma malakat aimanukum anabi sallallahu alaihi wasallam ma wa gwa sunto fifiyazun har tu nafila har babu na be ga anabi gan ga azun fi ni anabi ga wela ga mu laili jini mm. ga fala kuna abdan shakura nga fi ujina fi sokona bugo matsayi dan bane zabe ga mun ga tu ibada ko ta kuwa kwazun ko sallah ko ta kuwa layi ko iman ga cin ya tin bona ne dai waje jetia wa mazuila lana wa hmm. maji baligi nan wa lege ibada na wa ta ci obo kan waye zagi na ji haila ku mu ci ji nifasi mu ci a ji sallah da su ga gunga su anabi ga gunga ji sallah lokacin ci mu ka na mai zagi na ji haila ku mu ji nifasi na wa fiazun ya na ka ku na hailu ga biya ba ko nifasi cha ba ku mu ci je no ruwan nan ga zuwuci ga ya baga yanzu bi zuzo gangani bi addini bi sunayen makasiru mm. shari'a e, ko bi tunya ya gbaye ma sakuje pade bal unda mini manufa addini wato alaza wajun daga emila tutun ya gbaye na bayani gwagali ani daga bai imamu shati dona wal ilmu inda indallah masha Allah jazakumullahu khairan ya jin bayan man saran ale ga man bayani tula kede eba ibado wada janfani be mm. uh, eh, makasi de sherio trendo chugun ni ibado gan go pe mo fana eno waga wa demi ni eno wa jina to ga malum Muhammadu jin bayani yayi eba muamala fa ma ye jina eza chi maksad ndo chile ko khair ndo chile uh, iboro wato trendo chi eh, oye demi ni muamala ne ga shwa ye jan to alhamdulillah yi chi bayani na manji bayani ne ena we na yin daga mangi na nga yi ezu gwa di inu Ama ga aga ezu gwa yin twa wadi alabe hmm. wa omo kun ake wa hmm. mi ga ga ga go twa ya mi ki wa jun wa mu wada mu hmm. bi a yi ama e ba di inu e twa e wa ya won amma e bara ya e wa e yi jo bibe wo to daga na bibe wo na wa ya le gaga ene wa bi wani babu nan amfani na addini wa nan fiu bi hmm. fiu bi fiu bi hmm. ga malawa ka yi da na yi igba gogan edu fe yi na yi shizo no nan ga kiyo hmm. al'amari jin rayuwa shi bata atutu ta bo yarda da jiyon hmm. sai na shari'a ga wa kana ga wa gaji na ma al aslu fil ashiya al ibaha ajiyo amma ga ga gya abu kakwa gama mm. to oga chule bienne wa pe oga ga atsugi ko ba ba oba soje ba ibada ona awo ya awo pe gwa abo mm. to n so mo ga ci su gama re shaida ya eh, shari'a ya wa cha mini misali ji doku saran ja ogwa ga lalle al aslu fil asha al ibaha nama eh, eh, maksad mm. nye jijiyen e na ji ebo amfani bona yona yi ga cunle zamana rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam e kunaki hmm. kafiri ji naki ga abin tso annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na ma ga zuzu cha abe ci sada madina na e gwa ga ba musulmi ji ya hmm. ga ji ga kungi yi mai ji ga kiyo wuji ya bane zanen ji pakun papi salmanul farisi shiga annabi muhammadu ga to wa kimi bo kun ga je irina ga yi je jore ke jiji nan yela gushe ba maji goba na dokuwa fuwa nan e zawon na mageni waya yi niki kafi zawon shi ga ga tsawa ba madina nan ba ta gurgudu ba na dokuwa dawo ko kuma rakun ya fuwa na gushe ba hmm. shara na labe da nan jamfani waya hmm. da kanga so kwaye ma ga daga gadan kendo yeto adini da nan haifa ga hmm. wa yi nan nan wa ja e gundo ciga su adini to daga nan e ku alau labe e bogu go to adini ona adini ade su so e ba kibo al asl fil ashiyai al ibaha da wani wahayo salman al faris ha ga yandoro ba e ibn wa gabi mm ha wa yo ga yije no gada na kashi shawara ti ta cin ya rasulullah ga shawara mu ga wani kimiyya ba ni ga ayejin jin annabi mago ibanu o gaga onda mu'amala hmm. yi ga ke chule en do ci fe ji faruwa madina kafi bi ba annabi muhammadu na ah, sallallahu alaihi wasallam mini ubo e ba bi yi mi kai wa gaga en adeja tuye gina dangona aga tso badoji ati de to badoji nuwo yana ka ci gbe ba ji wa ji wa ji kiyo wa wa wa wa wa wa chi Labari biya da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam un lo gan wa be amma wule ga amfani da bana suku wa lugwa e bana wiki o yi mu'amala na wa ibada wa lugwa wa lugwa ya ci aga ezo fi de ton bayi ya lu egi me yebie hmm sharia kan zagin da so bal wa di shi kan tuja hmm daga na wa di shi kan tuja na suku e padon na e ba wonyu amma tuye gan zuriya ndo agbo gbo zumana zagin do ci ga tun shashi kan sai ya wa biyo to waga be da be gan aramu yo aramu yo bawo ga e bulo hmm. so al aslu fil asha al ibaha so bayan miwe kai ya dango iji fahimta ko hmm. misali ji dabo danyi mini misali wunci jonci ne ji faruwa zamani a rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana Eh, maslaha gan be maksad ya addini musulunci waye bebe kami na musulmi ga kutana e ba mu'amala shi ya rayuwa e da ci gaba hmm. musulunci wa ga musulmi yi zane da ene ga creativity na hmm, hmm? wo de pa wangi wo tunani wangi wo laiboro lobe wangi hmm. aga la shawara de de be boy wangi e zo jiga musulunci wa ga eh e ci gaba be shawara ji Masha Allah eh wa manya oji eh eji babo de makanta ni me lege yenu goyin jina lugwa lako lolla da makanta qur'anu nga da mashin doji mu biju kiyo mbi wata juwidi hmm. ki wajo alkhairi e bona wode tunani wangi iji e fahimta ko hmm. mini ubo eneke be ba ga wona waya ga kendo yetu masallaci jina e za jige yo an ga masallaci goyin yo an ga kazun goyin an ga kazun ebe lo ekio ya dino naam ebe lo ekio yin rayo iso enjo mm. Mm-hmm. woga ki e chunle ka tun se gba ni wọ́n di kí o wọ́n tadaye mm. Mm-hmm. wọ́n advance computer je laji ka tun ba waga eh aji ka tun be computer zamani anabi ya amma ji gba na da igboro man da kan bici wuci ga yi ka tun na je ji pata wuce da na wushirime mm -mm. bakamo la ilimi ilimi ne zade eti gboro lo rayuwa na hmm. gani be ci gaba ya dini na hmm. shari'a ya waga won fu musulmi sharaga da wu na na dabo so igba yanzu saran inili kuita gani be don na la amfani be ya musulmi ji igboro lo aga le ji kawanyi ke wato wato e bana ya ji tutuntiyo na ma sai ga bai da amfani ga akulu lati ga ya kona musulmi ji gafi a ce mai yi zane yi de na kasan gani bai tuni na shari'a musulunci wu umar ya na kasan mai jijin ya ce haka ya ce haka wato amfani ya addini ya makasit wani tiya da na jo kakai misali ba ya ta hansu bidiyo eh hmm. wani tiya ebo agwo fiye ya ja ta zando shiga ki ada pitu ekio ya asibiti hmm a lọ tán asibiti ń ṣe gbíṣe dáná sókún ìtọ́ àdé àǹfààní. misali wala ginza giwe da kato ino su je kuma dokuto imi mi woma ko me gi mi woma ngami ade ngba ta cin biyu mm. ka hun da dede jan ngami ade ngba ta cha imi mi hmm. zan kaza woma ni imi mi kaza woma hun dana chule ami mi wa mafi mi na zana ji eh adini ni be mi ana akuwa fi mimin igboro lokaci in ji igboro luya E, mm, mm. eh tsa ci gbeje ka ka ye be tutsa lafiyo ci gbe kaza ge ci gbe kaza ba ta ibo mu'amala ji waya al asl fil asha al ibaha ya ci ga wale security system aga police ji dana a ina ga ji faruwa kin bona a ye dan yo e ji vo na ga ye dan yo soja ji dana ina ina ga la e kun be gadan je ona kin bona ga ye to ss ji dana labari su sogi ji haya wazo ebo kibo e tsoye zawangi gani be zaman lafiya mm. so kuma ya daji gato endo kelo da e ga tsora ya tsa mucha e sha jije lafiya na al asl fil ashiyai al ibaha e jiyo in e ji pata ina ji goyun yi e ji huyo nun goyin igba yanzu yi dan e bana shari'u gope ayi to yi ga yuku ya titacin yi ma waya ya lega ke ba katuna kendo yi ba zaman gina eh za shi katata ku ba ni wanda maka umma magba katata ku bonga dikiriji hmm ulo maka ma feji katu maka hmm oyin wa eja kendo waji katu wo bi washi bida waji ko kuma washi mino waji katu ko kuma washi kata ya rege ka katu maka wana e ba ibada wanga yaji ga to daga nan me cin fi tawafi na. mi sole de mi langan da harami satellite ta kata mun gaji ah, ah. e na wuce ibada wa dada bana ji ga wado juna mm. amma ka ga ji katun madina bani wacce mm. ga waji biyan ga da zumin bo waji kato e na al-asl musulunci maka mm. al-asl fil asha al-ibaha so e ji doku saranyi minu bo na yeke la gbokun to dana leadership ezo shi musamman 'yan siyasa an nuce abe eh wa ga da gwamnatin na, unji kaza unji kaza unji kaza gwamnati na jihar dina ki alawa da gadabo hmm. a ah, wa ma shishi to zane wa yi, ga ga ma jihar dini biyan ga abin jin mulkin to mine ne wabe wani na daga na al'asur fil asha al'ibaha na Ya gba yanzu ya pe siyasa ya ni gaga ya jinwo ya ni gaga gugo ya jin nyaniga gugoya ya so da wa ilimi iga fufi siyasa ya can gama ilimi ji dabo na shari'a jiya da iga idi wa an ga shizo an ga lai na al'umma jo an ga mm. wayi wuro la al'umma jo an ga ji kaza an ga ji kaza mm. e ya guni ne laya na zanu ce la ga dabo da na mun da ilimi da nan suku ka amfani ya tashin wai da ibane nu da ga koyi kan suku wa ga ya amma on ga pe makasid shari'a na ya pe be sokwe kan ya ni da jo amfani wa da ditacin ma da jaluma musulmi e bo ade ade eh, makasid shari'a na kawai ne ni lagwasun ci ganna na mewa ga ga mi di amfani bi yaluma musulmi jo nga ba so ko kafi tiyana mu ga da juma ci boci har bane ja ci bokana da mi gaskiye ngoyin ba yanzu asali al'amari kendo man gawaye man gina ci ga shani ga yin rayuwa mm. musulunci a ko ta pare abai ba ba da zumo ma so bu yi kuita so ku gwamu jin yayi Allah mun fon wai bacci wani ba so jazakumullah khairan yi ah, eh, wa mu bayani wa sarai sai bayani ya karshe yaya mun minti guba lo guta man yi bayani yayi makasi shari'a na ji dena ya ga man biyu yayi be aya qur'anu ji be hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne tu makasibin naji zumana daga nature daga hifzul nafs hifzul mal hifzul aql har dawa ya karshe wannan kan tun tun yabo lokacin alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah en da mini ba dai yi sunan soko yi mai cho soko yi mai ji shiri ya alkiyami da ma la mini un tazu hmm. ebo na inna allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ko a je hali ne zai dan na ba sai zando ga mini un je ba wa ga mini wo tazu zo zuri en wajiji kula gani yi ku anfusakum wa ahalikum ran wa kuduwa nasu wal hijara za mu yi ka ta zuzo jama'a ya fuye shi be shi ya ma ke ji kula gangani biyayi bi tunzira ummal qura wa man hawlaha kullukum ra'u kullukum mas'ulun an ra'iyatihi e bonin rayuwa ne ya je zai dai shadi shagala ya ge duci to ko gan be mulki ji ciji yi le gan wuci ga yi wanzo zan do mini bo mai le so ko ba zane wo zane ji tubu zane ji shirka ko zane pala za zane jin shi zane na zane gishasha zane giriba zane danyaci zane ko ba zane ji kidnapping zane tu zade dio zuma zane to kai zaga gun to gwamnati wa ga wuji gaskiya to za mi ja febu kuti biyu a ga ungo shi un lawo shi a ka tun da albarka eh? kad ka mi aji uja mm. na aji ubo mi ngala ka banu de mata ka kwada un lawo ndoro shi ngo le ne ne pata un ja alkhairiya e bogo yige wa ga lamaru ta zu zandun n'u ce gbanwuli na'am dalili ji yin gana manyan gina musulunci gwadi ne tsa to rayi to mutunci to dukiya to hankali to yali be ne shi dai biyu mai shi jin bayani gwagali ani ne dalili shi yin na umbe fi alkur'ano be sunne ke bana Allah subhanahu wataala ga ya annabi ya wa nabi idza ja'aka almu'minatu yubayinaka la la yushrikna billahi shay'an Mm. yawa ne bi ake mumi na yin zagi ga bi gan aji mu ah, ba ya yawa a lẹ́yìn paṣọ ba cha ni ní le ne wugo tó adi ni mm. Mm. ko wala yasrikna amma yiya le ne gotsoyin dukiya wala yaznina amma dan ya ci le ne so gotsoyin yan nasab bi zuriye ko wala yaktulna gunna ma wujaja le ne gotsoyin rayi wala yatina bi butanin yaftari na obe na adi na wajuli ginna amma abebe gama na ga tsaye zuma gobe yi gboro yi na ngole na gugu mutunci hade da karshen aya wuce ba ni wale ga ce suratul isra'ili mula bayani be daga waka da rabbuka an la ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsano yace yanzu jibuti aso ko bugi yanzu e ga lai pato ci e baci ma yanzu e jibolo bolu ye man ci yanzu ga yiye ma yanzu ga uza ma yanzu ga giduki ki kungi ma hmm. ngoli ba ta albi banu be jinga kullu dhalika kana sayu inda rabbika makruha ne wale ga makasid shari'a na ga aya wunci benio sofa ya wurin da sofa ne lami tune wa gungu lo gangani da yin wuce ji bayani hmm. ko ke ba na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ba ya uni alan la ku billahi shay'an hmm. ya ji mu ba ya mi ga ya alai fato ya ci bacha wala ta ngole ne wato adini wala tasriku ya ma yiya ko in mm. mm. waliyan ne goto dukiya wala ta tu bi butani taftaru no bai na ji kun arjulikum ya ma abe gama ne gboro bi gani be zuma ya ngo waliyan ne goto yake goto mutunci karshe hadisi sun jani bi kutun man asaba min zalika shay sani ga yanda ci minin no jina mm. fa uki ba fi duniya ci ji hukunci daga ijo na fa wa kafaratun launi kafarun waliyan ne bambe shirka ya bai la la yafiru an yushraka bi yafiru ma duna zalika liman yashaw wa man asaba min zalika shi zani muga yadda ci mini abin jina fa eh, satara Allah so kota asiru sona fa amru ila Allah lamaru na ba to sha an nga ba so ko zabawu wa insha gafara lahu amanga wale ne la la yakfiru ayushraka mm. bi wa yakfiru ma duna zalika ya shangon lewa gula da yi ci baro ciyan karshen hadisin nan ko da hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam ga lahi hilu da muri musulmin illa bi ida salasin ya gyaza ne na ajin halalla sai bi ni mine guta na'am kema faro sheikh adam asayimu zani zani a wajani unci da dan yaci na ngole alawan ajiran jimu ba da tawafuru shiru 25 mawani hukuma majin ngole ne gugo tsayan nasab gugo tsayan dangi ko wa nafs bin nafs rayi ga rayi alawan waga ngole ne gugo tsayan rayi ko wa kuli dini yadda zana dini lugu almufari kuli jama'a cha ga be jama'a musulmi jina ngo wani na ce gugo tsan kiyo gugo a dini. e za ji be abin annabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi zunubi kici ga zunubi anabi ga anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka wa la Allah pato ichi ba ichi ba ga jali tawayo ngo ngole ne gugo a dini. wa an a ga anabi sannan zumoto kibiyo anabi ga an daktula wala daka makhafata an yutima ma'aka wale giwoyowu ebona wa suna be giyen gici gani bi wani nama wale ne gugo tsayan rayi a ga anabi zumoto kibiyo de anabi ga wala da wada ci gangani bi imiya makwanci wayi an mm. tuzani halilata jarika mm. ko wale ga eguta na na ngole na ga gugo tsan na sabo eguta na no tun aya na lodana na fa nga ibn qayyim nga hadis na lodana nga allah subhanahu wa ta'ala ga wallazina la yaduna ma allah ilahan ah, ah, akhara ah. da je lain pato ci ba cha ne e eh, zando pamba bugin ba to ci ya e eh, jibuta yi hmm. gidi ko ya tsa ko kabari ko kin ko ya gba ko inda ta zane jibuta ne so ko bugi amma laifu ba ta na la yaduna ma allah ilahan akhara wa la yaktumuna an-nafsa allati harama allah illa bil mai amai amai wurai na to ci ajin haramu na sai bi haqqi wa hmm. la hmm. yaznuna ma dan ya can

sɔkɔ akiwumi sɔkɔ asiri so sɔkɔ azɔba yiwuye sɔkɔ gwaji ni yi tɔ tɔ dukiya yi tɔ hankali tɔ zuriya yi tɔ yali yi sɔkɔ ayi da alijanna wal ilmu inda Allah. jazakumullah khairan ya je bonya malam muhammad atayir alkalin ciko ko ne da dan ka tamba koyi ba akaran kala ji makanta mi wani sheka adam ya malam muhammad ah, abdullah bai bayani na jumuto jiyayi na tukwace shi jazakumullah khairan babu ga karatun yagi nan nan sai gabe a ah, fedu mako ne bidana insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh